Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, da kuma 16. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar mutu suna iya samun mu akan Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Juma'a 12 ga watan Mayu na shekarar 2017. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Nazir a bamu kanun labarai. To shugaba Donald Trump na Amurka ya kara zafafa cece-kucen da ke tsakaninsa da mutumin da ya kora daga mukamin shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka wato FBI James Comey. Wani ɗan kunar bakin wake ya tarwatsa wani ayari na 'yan wata jam'iyyar Islamiyya a kudu maso yammacin kasar Pakistan inda ya hallaka akalla mutane 25 wasu fiye da 40 suka samu raunuka. kasar Uganda wacce aka fi sani saboda karfin gwiwar da take bayarwa game da lamarin 'yan gudun hijira yanzu haka tana ɗaukan bakuncin mutane fiye da miliyan 2.2. masu neman mafaka. Tuma da lakanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa gwamnan jihar Niger ya ce zai sa kafan wando ɗaya da masu sayar da takin gwamnati ba bisa ka'ida ba. Ba mu sun muna son taki na ɗaya dubu biyar ɗari biyar na yadda aka ƙaida. Za mu sa ido inda muka ga an ƙara kuɗin taki za mu ɗauki mataki a kai. a kuma jamhuriyar Nijar ta samu kyautan kayan kayayyakin aikin soja ne daga gwamnatin Amurka. wannan eh, taimako da muka samu daga eh, amurka eh, zai ba mu karfin gwiwa na yaƙi da ta'addanci bisa kan ruwa haka kuma muna ɗauke da ra'ayoyin wasu 'yan najeriya da kuma 'yan nijar da ke zaune a najeriya da ke zaune a nijar akan kasafin kuɗin najeriya sai shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo zai gabatar amma fa waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Masauraro, Assalamu alaikum. Shugaba Donald Trump na Amurka ya ƙara zafafa cece da ke tsakaninsa da mutumin da ya kora daga makamin shugabancin hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI. James Comey, inda Trump ɗin yake nuna alamar cewa akwai wasu fayafayen asiri na maganganunsu da aka ɗauka ba tare da sanin shi Comey ɗin ba lokacin da suka gana a farkon wannan shekara. A cikin wani sakon Twitter da ya aika da sanyin safiyar yau, Trump ya ce ya kamata James Comey ya yi fatar cewa Allah ya sa ba fayafayen maganganun da muka yi kafin ya ce zai yi wasu tone-tonen silili a kafafen yada labarai. A ranar Talatar da ta gabata ne Trump ya cire Comey daga shugabancin hukumar ta FBI a daidai lokacin da hukumar ke gudanar da bincike a kan shishigin Rasha a zaben Amurka na shekarar 2015 da zimman neman ko akwai wata alaka tsakanin Rasha ɗin da 'yan kwamitin kamfen na shi Trump ɗin wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa wani ayari na 'yan jam'iyyar islamiyya a kudu maso yammacin kasar pakistan inda ya hallaka akalla mutane 25 wasu fiye da 40 suka samu raunuka galibin duk waɗanda abin ya shafa 'yan wata jam'iyya ce mai suna jam'iyyar ulema islam wacce aka kafa a bisa ƙidar addini 'yan sanda sun ce wannan farmakin da aka kai yau juma'a ya faru ne a garin mastug wanda ke tazaran kilomita 50 ta taraba shi da kweta babban birnin lardin kuma an ce an so a gama da wani kusar jam'iyyar ne mai suna gafur haidari wanda shine mataimakin shugaban majalisar dattawa na pakistan din shi kansa sanata haidari din an ji shi masa ciwo a wannan harin yayin da direbansa da wani mukarabinsa da ke rakiyarsa suka rasa rayukansu. Ƙasar Uganda wacce aka fi sani saboda ƙarfin gwiwar da take bayarwa game da lamarin 'yan gudun hijira yanzu haka tana ɗaukan bakuncin mutane fiye da miliyan biyu da dubu ɗari biyu masu neman mafaka waɗanda kuma suka haɗa da 'yan ƙasar Sudan kamar dubu ɗari tara da ashirin. To amma yanzu ga alama Uganda ɗin ta soma jin jiki daga wannan nauyin ta soma neman agajin kasashen duniya firaministan uganda a ruhakana rugunda ya ce a cikin watanni shidda da suka gabata kusan kullum sai uganda ta karɓi bakuncin mutane kamar dubu biyu da ke gudun hijira abin da ya ce yana daɗa nauyi akan hukumomin ƙasar a harkokin su na samar da kayan masarufi da kuma ruwan sha kiwon lafiya da ilimi dangane da hakan ne aka shirya cewa a watan gobe shugaban uganda din yoweri museveni da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya anthony guterres da kuma shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya za su jagoranci wani taron buɗe asusun neman tallafin dala miliyan dubu biyu a kowace shekara har tsawon shekaru hudu don gudanar da aikin kula da 'yan gudun hijirar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jakadan majalisar ɗinkin duniya a cyprus ya yi gargaɗin cewa cece kucin da ake kan haƙan mai da ƙunar iskan gas zai iya janyo rushewar tattaunawar da ake neman haɗa kan ƙasashen yankin espan bad ed ya faɗa ji alhamis a nicosia barin wannan abu ya lalace sakamakon wannan cece kucin zai zama wani babban abin bakin ciki a wajenmu baki ɗaya turkiya ta buƙaci girka da ta cyprus da ta dakatar da haƙar man da kuma iskan gas a tekun mediterranean har sai an sami yarjejeniyar daidaiton mulkin da 'yan cyprus bangaren turkiyan shugaban cyprus nicholas anastasiades ya faɗa a jiya alhamis cewa barazanar turkiyya ba za ta yi aiki ba inda ya zargi turkiyya da ƙoƙarin ruguza tattaunawar da ake akan zaman lafiya a raba cyprus gida biyu tsakanin cyprus yankin girka da kuma cyprus yankin turkiya arewa tun a shekarar 1974 yayin da dakarun turkiya suka mamaye kasar bayan juyin mulkin soja wanda aka yi kokarin haɗe tsibirin da girka Gwamnatin Pakistan ta ci gaba da aiwatar da dokokinta na hana yin batanci ga addini wanda masu fashin baki ke cikewa ganin wani kokari ne na murkushewa da barazana ga abokan adawa. ma'aikatar sadarwa ta pakistan ta aika da sakon akan wayoyin hannu zuwa ga miliyoyin mutane inda ake gargadinsa akan yadawa da kuma saka abaibaɗan da ke dauke da batanci akan yanar gizo an kuma saka sakon a shafin su na yanar gizo gwamnatin da ke tafiya da ra'ayin ƙungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi a ƙasar da take da mafi yawan musulmi sun ci gaba da matsa lamba akan kafa dokokin ɓatanci har da neman taimakon masu ba da damar amfani da yanar gizo irin su google da su goge ire-iren abaibaɗan da ke ɗauke da batancin masu fashin baƙi sun ce ana son yin amfani ne da wannan don arfa bakin 'yan siyasa da kuma jami'an soji da suke tashi a yanar gizo da kuma 'yancin magana da 'yancin mata. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari mu faro rahotannin da jan kunnin da gwamnan jihar Neja ya Alhaji Abubakar Sani ga wanda suka sayar da takin gwamnati ba bisa ka'ida ba ga mustafa Nasir ba tsare da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta ce za ta hukunta duk wani jami'inta da aka samu yana karkatar da takin zamani da gwamnatin jihar ta tanada domin sayarwa manoman jihar cikin farashi mai sauƙi. A bana dai gwamnatin jihar Niger ta yi odar tan dubu goma sha biyar na takin zamanin domin sayarwa manoman cikin farashi mai sauƙi na naira dubu biyar da ɗari biyar. Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello wanda ya kaddamar da shirin sayar da takin zamanin Amina ya ce sun sayo takin ne a matsayin bashi domin tabbatar da ganin manoma na ainihi sun amfana da shi kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Kuma mutuwar tsari yadda a kowane eh, local government akwai mutane za su sayar da wannan takin su an so kuɗi saboda a biya masu takin. Takin nan an ba mu shi a bashi ne. tunda yawancin jihohi ba su da kuɗi shi sa muke kira ga mutane a mai da hankali in an kaɓi takin dala a tabbatar an dawo da kuɗin musamman mutanen da aka ba su amanan su kai takin nan local government world world su je su sai da su an shi kuɗi kuma ba mu son a sai da takin nan sama da dubu biyar ɗari biyar ba mu son muna son takin na ɗaya dubu biyar ɗari biyar nan yadda aka gaida za mu sa ido inda muka ga an ƙara kuɗin taki za mu ɗauki mataki a kai. wani irin mataki ne aka tanada na hukuntawa akan wanda aka samu ya yi ba daidai ba a akwai doka ai abin da doka ya ci shi za a yi amma duk wanda aka ba hakkin ko nauyin sayar da takin nan za a ja kunnensa tun da wuri saboda kai ce bai sani ba Bikin kaddamar da shirin sayar da takin dai na wannan shekara ya sami halartar manoma. Alhaji Shehu Galadiman Kwantagora shine shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma na jihar Niger ga abin da yake cewa. Well, a dai yanzu yadda aka ɗauka yadda hanyar da aka shigo da shi kuma da yake mun ga an a cikin lokaci muna ganin abu ne da muka yi farin ciki manoma muna farin ciki da shi muna ganin kuma in Allah ya da insha Allah zai tasiri. Amma tsarin da zai kai ga reku ku manoma na ainihi kun gamsu? eto eh yanzu kamar da aka ce aka ga mun kawo kuka cewa ya kamata yadda ake raba na ƙara lura da shi saboda sau da yawa aka yi wasu kan zo ne nan kawai su saya su wuce da shi a ba mutum taki wanda ba manomin ƙani ya bai to amma tun da an tabbatar mai cewa an tantance manoma ne na ainihin za a ba to in Allah ya yarda kuma za a kai shi kusan kowane yanki na ƙasar nan na jihar Niger ina ganin muna kira su abubuwa zai haske bisa gada. Mun gamsu da farashi. Eh farashi ya yi daidai. Eh, ba ya tafi ta koma amma in zai yiwu gwamnati ta tsara inda hali a rage. Kawowa yanzu dai ton dubu biyar ne na takin ya isu nan jihar Niger daga cikin ton dubu goma sha biyar da gwamnatin jihar Niger ta yi oda. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Eh, gaɗe ku ‘ya'yan binne da ku da ‘ya'yan ƙauye, ku kama noma daidai wanda bai rika aiki kwale ba dubbai a jama'ata. To, mun gode mustafa daga jihar Niger sai jamhuriyar Nijar, inda jamhuriyar Nijar ɗin ta samu gudunmawar kayayyakin aikin soja daga gwamnatin Amurka. Ga Sulaiman Mun bar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A ƙarshen wani horon da jami'an tsaron jandarman Nijar suka samu daga sojojin ruwan Amurka ne ofishin jakadancin Amurka a jamhuriyar Nijar ya wa hukumomin wannan ƙasa tallafin kayayyakin da za a amfani da su domin ayyukan sintiri a kan kogin isa ko kuma kwara. Wanne aka gano cewa 'yan ta'adda da masu safaran miyagun ƙwayoyi na ratsawa ta kansa domin gudanar da nasu ayyukan. Kwamandan Muhammad Nasiru shine shugaban rundunar jami'an tsaron jandarman yankin Yamai. Horon ya ɗauki eh, sati biyu an koya musu yadda ake tukin jiragen ruwa an koya musu yadda ake gyaran eh, injinoni in sun samu matsala ambasad in etazuni ta ba mu tallafin eh, bato da eh, uku wannan bato ba ila shakka za su sa mu samu kwarin gwiwa wajen zagaye-zagayenmu da muke saman ruwa don kun san kogin isa yana gama mu da mali da benin har nigeria to kuma kun san yadda eh, shugabannin kasashenmu na yankin sahel suke yaƙi da ta'addanci wannan eh, taimako da muka samu daga eh, amurka eh, zai ba mu karfin gwiwa na yaƙi da ta'addanci bisa ruwa wannan tallafi wani bangare ne na zunzurutun kudaden da kasar amurka ke kashewa kasar nishar a fannin yaƙi da ta'addanci kamar yadda alhashi idi bara'u jami'in hulɗa a ofishin jakadancin amurka a nishar ke fayyace mana darajar kudaden wannan tallafi na yau idan kai jimilla kusan rabin miliyan ne na dola amurka waɗannan kayayyakin da jiragen ruwan da kayan aiki da suka hada da la'urar hangen nesa suka wato tashi ba da haka a shekarar da ta gabata 2016 kenan amurka ta kashe zunzurutun kudi miliyan 16 na dala amurka domin tallafawa hukumomin nijar yaƙi da ta'addanci ayyukan ta'addanci musamman ta fannin samar da kayan aiki da horo. Kwamandan rundunar jami'an tsaron jandarman yankin na Yamai da ke yabawa wannan yunkuri na ƙasar Amurka ya bayyana cewa tallafin zai yi tasiri sosai wajen cin nasarar ayyukan da aka sa gaba. Mun san kwanan baya an ce eh, akwai eh, mutane 'yan ta'adda wa'anda ke safarin ko miyagun kwayoyi ko wasu makamai ta hanya eh, kogi na isa. to ba ila shaka wannan eh, kayan aiki da mun ka samu za mu yi aiki da su za mu samu mu ɗaukaka eh, mu tsaye da wannan eh, ta'addanci bisa bisa karuwa. matsalar tsaro a jamhuriyar Nijar wani abu ne da ke ƙara ɗaukar hankalin hukumomin wannan ƙasa bisa la'akari da yadda ake fuskantar hare-haren ƙungiyoyin ta'addanci a yankunan kudu maso gabas da arewa maso yammacin ƙasar kamar yadda rahotanni ke cewa ko a yammacin jiya wasu 'yan bindiga sun kai hari wa jami'an tsaro a garin ayyaru da ke jihar talaberi ko da yake ba a samu asarar rai ba wani mazaunin ayyaru da na zanta da shi ta wayar telefon na cewa maharan sun arce da motoci kuma da alama kasar mali suka dosa ya zuwa yanzu dai ba wata sanarwa da aka bayar a hukunce game da wannan hari sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar oh, soja ko gidansu ko ko a bakin daga ko gidansu ko gun yaƙi kun ji gangan soja soja ban baku na gode kai ban baku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaƙi. to a can kudancin najeriya ko hassan umar tambol ne ya tattaro muna ra'ayoyin wasu 'yan najeriya game da kasafin kuɗin da aka bayyana. sarkin fawa zaki maruda nasarawa to bukatar mu na daya muna son taki muna son magani muna son mota ta noma sannan kuma muna son gwamnati ta taimaka mana da kudin aiki kuma a ba mu rance ta ranta mana sannan kuma iri na rogo muna so alhaji taufik adeleke karambur jabada sun yi abin daɗi ala taimake su ayan da suka bi Eh, Allah taimake su to a taimake mu mun dai muna harkan kasuwa a taimake mu muna son kudi sunana Aliyu Nuhu Ba'are alhamdulillah wannan kasafin kudi muna fatan madadasun tarayya su yi kokari wannan kasafin kudi su yi abin da zai amfani 'yan Najeriya sunana Faruku faruku hassan to ni dai abin da zan ce a matsayin mu na matasa kada a manta da mu don allah a neman muna aikin yi saboda rashin aikin yi shine kawo wannan kasar da muna da aikin yi da ban baro kasar mu ba mun ka zo na kurmi rashin aiki shi ka samu matasa mu kama sata fashi da makami daba nan wani ta'addanci saboda rashin aikin yi amma in ga aikin yi waɗannan abubuwa mutum bai ma tunanin su To haka shi ma Haruna Mamman Bako ya tattaro mana irin waɗannan ra'ayoyin 'yan Najeriya mazauna Nijar game da kasafin kuɗin su ma ga abin da suke cewa. mu da kasashen waje ma ya kamata a tuna da 'yan najeriya da kasashen waje na yi musu taimako da ya kamata inda yan kula da mutanen waje ma du da yana ci gaba ne kuma abu ne wanda mun daɗe mu najeriya mu ji sun sa hannun su sun amince da wannan abin kuma yanzu ga da sun kai wannan abin gaskiya ya yi daidai shi dama babu buhari abin da yake so kenan yawa talakawa aiki kuma abin farin ciki cewa ba a taɓa yin bajet irin wannan ba gaskiya dai har yanzu muna son a ƙara taimaka mana wajen aiki aikin gona don mu talakawa babu abin da muke so kamar kamar yadda shi babu buhari yake da yake son ya haɓaka aikin noma to gaskiya muna so a taimaka muna ta wajen taimakawa talakawa da takin zamani cikin lokaci gaskiya abu ne mai kyau shi mun kashe bukata mu sunana muhammadu kabiru sai dai yanzu ga yanayin kasuwanci tsara abubuwa abinci ya yi tsara ubangiji allah ya sa shi sauki mara sunana mara jirgi to gaskiya muna farin ciki yan dai allah ya sa an ka jari an ka yawan ga abubuwa to wallahi hakika muna farin ciki allah ya inganta abu a yi muna abu mai kyau hakika To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Amurka Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu agogo ce karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha takwas ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako na musamman ne, inda za mu gabatar muku da wata al'ada da mazauna ƙasashen da ke tasowa ke yi, musamman ma daga nahiyar Afirka ko kuma Asiya, na zuwa wasu ƙasashen waje da suka ci gaba domin haihuwa, bisa dalilai daban-daban da suka haɗa da neman maɗan ko yadda za a haifa. takardar shaidan zama ɗan ƙasa ko kuma bisa dalilai da suka shafi neman ƙwararrun likitoci a fannin haihuwan sai a biyo mu a cikin shirin namu na duniya amurka na wannan mako inda za mu kasa wannan maudu'i zuwa gida biyu amma da farko ga kashi na farko wanda ni mahmud lalo muka haɗa tare da abokiyar aiki na karina chaudhry al'ada zuwa kasashen da suka ci gaba domin haihuwa daga kasashe masu tasowa wata al'ada ce da ta zamanto kusan ruwan dare amma tsakanin waɗanda suke da halin yin hakan mutane da dama daga nahiyar asiya da afirka kan niki gari domin zuwa su haihu a wasu kasashen waje amurka da kanada kasashe ne da suka zama tamkar tunga ga masu sha'awar zuwa haihuwa a kasashen waje mutane daban-daban suna da dalilansu na zuwa waɗannan ƙasashe shezabin chaudhry wata ƙasar bangladesh ce da ta je ƙasar amurka ta haihuwa 'yan shekarun baya my husband, especially, he really wanted this in America. Mijina ne ya ce lalle yana so na haiwa Amurka, ya ce min yana ganin hakan shine abu mafi alkhairi ga 'yarmu. Daga baya na amince, amma kuma bai yi bincike da kyau ba kan abin da ke kunshe da samun fasfo ɗin uh, Amurka. Sai na yi magana da ɗan uwana, sai ya ce min idan dai aka kalli al'amarin ta fuskar kula da lafiya, uh, to zuwa Amurka shi ya fi. A cewar Shezabin, wacce ta haifi 'yarta a jihar florida mafi yawan matan da ke haihuwa a bangladesh ana musu aiki ne uh, ba sa ma tambayar iyayen ko mace za ta iya haihuwa da kanta abin da ake yi kenan na tsawon shekaru biyar ko ma fiye da haka shaizabin ta koka kan yadda ake kusan tilasta mata a yi musu aiki sai dai a nan amurka ba haka lamarin yake ba in ji hajiya rahinatu wata 'yan kasar gabon da ta haifi ɗanta a nan amurka da na zo wajen haihuwa ma suka ce min zan yaddan haihu ni da kaina ne ko za min allura da zan turo da na ce su mini allura domin a nan afirka muna shan wahala mu zo dab matan ma ba su lura da mu su zauna suna tumakasa suna hiran su su bar mu a muna ta ita ita a nan kaga kai min allura na haɗi ɗana ma san problem ba kamar shezabin a ƙasar bangladesh da mijinta ne ya nuna sha'awar ta zo nan amurka ta haihu ba hajiya rahinatu ƙawarta ce ta gayyace ta wallahi abin da ya sa na zo amerika na haihu ina da kawata ce a can da muke zaman arziki tare da ita yanzu da na ce mata na da ciki ta ce min hajiya shi kare ki zo ki haihuwa nan amerika na tambayi mai gidana ko mai gida ya yarda ya amince mini na tashi na je na sauka a gidanta da ciki wata biyar na zo na haifi ɗa na je dabta da farko da na je auna cikin farko aka lura da ni sosai na ce musu ni ba na jin ingilishi ma ingilishin mu na kamaru ne suka ce idan kina so za mu kira miki wanda za su miki tradition aka kira ni wata 'yar najeriya in gaya mata da hausa ta faɗi da ingilishi aka kira ni ma wata 'yar algeria in faɗi da faransa ta faɗi da ingilishi wallahi an lura an kula da ni sosai sosai an kula da ni sosai kuma na zo na haihu lafiya ba wani matsala ciki binciken da muka yi ya nuna cewa akwai wasu mutane da suka kware wajen samar da masauki ga masu sha'awar zuwa haihuwa inda suka karbi kudade a hannunsu mun yi kokari mu tattauna da irin waɗannan mutane amma da yake ba bisa doka suke gudanar da ayyukansu ba babu wanda ya amince mana magana amma shezabin ta ce ba ta fuskanci matsala ba wajen samun masauki No, uh, go to uh, kamar yadda aka tsara tun da farko a birnin new york ya kamata mu sauka amma a saboda lokacin hunturu muka je a watan janairu sai muka tafi gidan kawun mijina a florida a nan kuma muka zauna to amma koya ta ji da zirga-zirga kafin ta haihu to da Allah kai mu mako mai zuwa za ku je da irin waɗannan mutane ke neman wurin zama idan suka zo haihuwa a nan amurka sai a kasance tare da mu a mako mai zuwa domin jin kashi na biyu na kuma ƙarshe kan wannan maudu'i cikin shirin namu na duniya amurka wanda ya taɓa batun masu zuwa ƙasashe irin su amurka ko kanada domin haihuwa bisa wasu dalilai daban-daban yanzu a madadin karina chaudhary da ta taya ni haɗa wannan shiri ni muhammadu lalo nake cewa sai mun haɗu a wani mako mai zuwa idan allah ya kai mu a yi ƙarshen mako lafiya Adalla a gaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma ga sakonnin da ku masu haro kuka aiko muna. Sakon farko ta fito ne daga Sade Sa'idu Daura inda ya ce gwamnatin jihar Katsina ya kamata ki sa ido akan asibitin Daura. wanda majinyata suke fuskantar wulakanci daga gurin likitoci musamman na opd idan aka kawo masu ko ko marasa lafiya da fatan hukumar jihar katsina za su ji wannan kira na mutanen daura salamu alaikum voa hausa hakika jiragen yaƙi guda goma sha hudu da gwamnatin najeriya ta sayo wannan wani babban ci gaba ne muna fatan kwalliya ta biya kuɗin sabulu sako daga abdulsalam muhammadu mai walda dabban sai ta gaba wata ta ta'aziyya ce daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ka ce jama'ar jihar kebbi da gwamnatin jihar kebbi na taya ku jimami da alhini bisa rasuwan wasu mutane hamsin ko ma fiye da haka wanda suka gamu da ajalinsu a kusa da kwanan tsamiya sanadiyar kifiyar wata babban motar trailer ubangiji allah ya ji kansu ya sa mutuwa hutu ne ta gaba ta fito daga aminu mai da garku kace voa hausa da allah ku bani dama ne kira ga jigajigen da za su yi kasafin kuɗinmu na bana da su gudanar da shi kamar yadda aka tanada domin talakan najeriya ya gaji da gafara sa bai ga kaho ba da kashe sai wata ta fito daga ilyasu muhammad tungan bako inda ya ce ya kamata mahunkutan najeriya da na nijar su haɗin gwiwa don yaƙar cutar sankarau wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a garin dan isa mai iyaka da ƙasashen biyu tun kafin cutar ta bazu zuwa sauran sassa to madalla kafin mu kai ga shirinmu na karshe ga wannan sako wannan ciwo da ya zama musiba duniya take ya ƙasa ake fidda miliyoyin kuɗi inda musulmai suke da waɗanda ba musulmi ba da wanda ma bai da addini ana yaƙar wannan musiba to ina fata jama'a in Allah ya haɗa wani da irin wannan ciwo ba lallai ba ne mazinaci ne ba lallai ya zama mai yin luwaɗi ba yana iya ɗauka ta hanyoyin da likitoci suke ganin in mutum ya yi amfani da ita ko irin sirinjin allurar nan ko wajen ƙarin jini da kyakkyawan niyya larura kaddara ta sa abin ya shigi wannan mutum da kuma 'yan hanyoyi daban to wanda Allah ya hada da wannan ciwo kada a dinga nuna shi ana cewa a guje shi kar a dinga tsangwamarsa kada a dinga la'antarsa baka san yadda ya samu wannan ciwon ba kuma in ma ya samo ne ta mummunar hanya tsakaninsa ne da Allah in yayi istighfari Allah ina iya canza masa wannan bakin cikin ya zame masa farin ciki saboda tsakaninsa ne da Allah. To madalla yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta ƙaice. Shugaba Donald Trump na Amurka ya ƙara zafafa cece-kucin da ke tsakaninsa da mutumin da ya kora daga mukamin shugabancin hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI James Comey. inda Trump ɗin yake nuna alama cewa akwai wasu fayafayen asiri na maganganunsu da aka ɗauka ba tare da sanin shi komai ɗin ba lokacin da suka gana a farkon wannan shekara. A cikin wani sakon Twitter da ya aika da sanyin safiyar yau, Trump ya ce ya kamata James Comey ya yi fatar cewa Allah ya sa babu fayafayen maganganun da muka yi kafin ya je ya ce zai yi wasu tone tunan silili a kafafen yada labarai. Wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa wani ayari na 'yan wata jam'iyyar Islamiyya a kudu maso yammacin ƙasar Pakistan inda ya hallaka akalla mutane 25, wasu fiye da 40 suka samu raunuka. Galibin duk waɗanda abin ya shafa 'yan wata jam'iyya ce mai suna Jamiyyat Ulama Islam, wacce aka kafa ta a bisa aƙidar addini. 'Yan sanda sun ce wannan farmakin da aka kai yau Juma'a ya faru ne a garin Mastung. wanda ta zara kilomita hamsin ta raba shi da kutta babban birnin lardin kuma an ce an so a gama da wani babban kusar gwamnati jam'iyyar ne a mai suna gafur haidar to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga Alhaji Bashir na Kwantagora na rasuwar gwaggonsa Hajiya shi da ke garin Funtuwa ubangiji Allah ya ji da rahama ya bada hankurin wannan rashin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman nazir ahmed hausawa da ya tana gabatarwa da sai da hamdulla ta bada umarni sai injiniyan mu john ni ladan ibrahim ke cewa a ci gaba da sauran sashen hausa domin ko ga usman nan da tawagarsa za su gabatar da shirin yau da gobe ai sauraron